gidan aurenta ya gagare ta zama saboda fitina da ta'addancin da ɗanta yake yi haka ta koma gidan ya uwarta ta zauna yara da suke neman ta yan ta'adda sai da suka bi ta gidan suka kashe ta amma tarihi sai nuna tun yana karami take tare ma yaran faɗa bata ma ma ta faɗa duk lokacin da iyaye suke gudun bacin ran yara dan su yi musu tarbiyya to su su za su ɗora musu bakin cikin da za su lalace kashi casa'in na gidajen da muke zama yanzu matsalar su ‘ya'ya da suke haihuwa ne saboda ba su son ɓacin yaran ‘ya'yan su kuma ‘ya'yan ba sa gudun ɓacin ran